na international champions cup tsakanin club da club a yau kungiyar kwallon kafa ta baya mun suna fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta arsenal da misalin sha biyu da minti ashirin na rana agogon najeriya har ila yau a jiya an buga wasannin sada zumunci tsakanin club da club ga kaɗan daga cikin sakamakon wasan kungiyar kwallon kafa ta hart liverpool united ta sha kashi a hannun sunderland da kwallaye biyu da ɗaya yayin da fronton ta sha kashi a hannun northampton da kwallo hudu da babu Akos FC kuwa ta tashi biyu da biyu ne tsakaninta da real betis yayin da ccb sassai da suka sha kashi a hannun da portugal kwallo daya mai wasu hall city ta samu nasara kan bristol da kwallo biyu da daya yayin da grass ta doke psv da kwallo uku da ɗaya olympiacos marcel kuwa ta samu nasara kan sporting CP ne da kwallo biyu da ɗaya victoria fezan ta sha kashi a hannun watford da kwallo ɗaya mai a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta shalke Kofo da basecta yayin da faseja ta jakarta za su wafata da espanyol senatori da kungiyar kwallon kafa ta juventus patro tedan kuwa za su wafata ne da club braga idan muka leka bangaren tarayyar najeriya ko yayin da ake shirye-shiryen buga wasanni na mako mako na 30 a gasar Nigerian Professional Football League na shekara 2016 zuwa 2017 inda ya rage wasanni takwas a kammala a wasar ta bana a yau kungiyar kwallon kafa ta ranar Nasarawa United za su wabata da El Kanemi Rivers United ko za su karɓi bakunci Sunshine Abio Warriors a gida za su wabata da Akwa United Gombe United a Gombe za su buga da Niger Tornadoes Plateau United a Jos za su fafata ne da Ifeanyi Oba Wiki Tuwares a cikin garin Bauchi za su wabata da ABS yayin da wasan zai dauke hankali wasan da za a buga tsakanin katsina united da kano pilas a can katsina yayin eh, bokko za su fafata da lobby star ne rebo star za su fafata da shooting star ina rangers za su fafata da mountain of fire a miracle a ci gaba da hada-hadar yan wasan kwallon kafa da ake yi kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ce in har dan wasan gaban nan morata ya bar kungiyar to ba da bukatar sayan wani dan wasa domin cristiano ronaldo da benzema ma su ishe ta kammala a kakan wasan barin shi kuwa neymar kuma ya ce yana jin daɗin zama sa kungiyar kwallon kafa ta barcelona zona yayin da kungiyar psd ta matsa kaimi wajen ganin ta kawo dan wasan da ta samu ta zunzurutun kudi har fan miliyan 195 imanin euro miliyan 222 daga ƙarshe hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa na ƙasar afirka cap ta ce tana da shirin don ganin ta ƙara kasashen da suke zuwa gasar cin kofin nahiyar afirka wato african cup of nation daga kasashe 16 zuwa kasashe 24 huta lafiya.